kan abin da ya shafi wato abi abdullahi al-hussein a wannan munasaba muna wato ƙoƙari mu fara magana da ummul faɗi mm. fadimatul kilabiya ita ce wacce imamu ali ya aure ta bayan wafatin sai da zahra amincin Allah tabbata gare ta da ainihin wasiya daga wajen saida zahara haka ta yi wa imami wasiya da bayan wafatinta daga banu kilab take afifa ce kamar yadda aƙilu ɗan uwansa ya nuna wa imami lokacin da aka ta samma aurenta ya kasance daga cikin al'adu na Banu Hashim in za su nemi aure sai an ji an nemi mafi tsatso mafi albarka da kuma tsarki wannan kalma da na faɗan cewa al'ada ce ta bani hashim sirrul maktum ya rubuta sharhi kamili wafi kafi akan sha'anin alaƙar banu hashim da tace tsatso a cikin littafinsa bada'i'ul kamali ai ka gane wanda yake da sifili biyu shi ma ibn shahrashu ya ɗauko wani makaɗa'i daga cikin fairu zabadi abin da ya rubuta a kan cewar bani hashim haka na ta'ada su take ko da a kan auren abdullahi da nana aminatu sai da aka tace a wannan zamani babu wata afifa wacce ta kai na na amina sannan sai na abdullahi ya aure ta domin babu wanda zai ce maka tana karama ba ta kai shekara tara ba ya taba ganin lokacin da ta daga idanta ta kalli abu a kanta a ƙasa yake tun tana karama sannan kuma ba ta magana sai da amina sai in larura ta kama iffa da allah ya bata mahaifiyar manzon allah ta kai wato ta zama nadartu zamani babu irinta a zamani sannan Allah ya ba ta sumti irin na annabawa in ta yi kurum to za ka ɗauka ma babu ita a wajen mm. ba za ta taɓa yin magana ba sai don hikima ta abin da ta buɗe baki ta magana to sai ka ji akwai abin da zai sa ku ta magana ko da ku ta za ta yi da kai ta fita ka je kai wani abu mm. to sai ka ji fitar a daidai wannan lokacin kamar wahayi a kai maka cewa ka fitar sai kaga amfanin fitar domin sai kaga wani abin da yake kwatsam zaka ce lalle magana sai da amina na cewa an fitar nan shine abin da zai zama fita a yanzu maganarta tana ɗaure da halittarta abin da nake nufi a nan wajen wato idan ta ce maka yanzu to ba za ka taba ba za ka taba samun ba za ka taba samun ɗazu ba in ta ce ɗazu ba za ka taba samun yanzu ba in ta ce gabas ba za ka taba samun kudu ba in ta ce yamma ba za ka taba samun arewa ba dukkanin kalmarta haka take a kafe in ta baka kalma ta baka tana karama sai da amina akwai wato makwantanta daga cikin banu banu najjar wanda suke yan danginta ne da banu zuhura to sukan ce mu yi magana da aminatu bintu wahabin in za mu yi abu ko da sha'ani ne wanda ya shafi wani turas za a yi na larabawa ko kuma wani abu ne za a yi sai a ce to a yi mu tsaya mu ji abin da aminatu bintu wahabin za ta faɗa yar wahabu abin da za ta faɗa mm. ma'ana ƙaulu halfasalu duk yayin da aka tara maganganu ana yara da zamanin su wannan 'yan mata da suke wannan lokaci a wannan zamanin to maganar sai da amina shi kenan ita ce ƙarshen abin da za a saurara lokacin duk da za ta furta a cikin sa'annin ta mata ta yi magana to sai ya zamanto cewa muryarta tana ƙasa ba ta irin magana irin yadda mutane suke yin maganarsu ta dinga magana rakaka sakakakaka a'a magana take kamar saji take yi haka sai da amina take magana mm. idan ka duba su dukkanin ahlul baitin ai za ka gane layin maganar su su kaɗai ne a duniya suke magana irin tasu ko a karatu ku bi da kyau ku gani mm, ka gane mm. hatta imami in zai hudu ba za ka ji irin wannan maganganun da suke yi to kaga amma yanzu zalunci ya kai mutuka a zaunar da kai a ciki ba wani malami da iya daddagewa ya zauna da kai minti ashirin ko minti goma sha biyar ya baka ta kamar da nake faɗan sardin sha'anin na sai da amina ba wanda yake zama a izo na karanta ya ma baka labarin kai sai gama labarin ka sunanta kawai zaka a ce sai da amina a shiru a baka wani labarin sajaya sajaya nata ba za a baka ba a gaya maka ma akhlaq kamanninta bayananta rayuwarta abubuwan da ta yi ya take ya take daga nan manzan Allah idan ka yi magana da manzan Allah ya ce maka yanzu to yanzu ne daga jikin mahaifiyarsa abu yake sallallahu alaihi wasallam wa'annan abubuwan baya nuna cewa akwai abubuwan da Allah ya cika shi direct daga gashi amma abubuwa wani abubuwan da yawa yana ba ma kawai Allah ne saukar da su ba a cikin tsatso haka ya fito saboda tsabar kamala eh. ka ce shi kaɗai yake haka babansa ba haka take babansa ba a'a eh. a cikin wannan irin wannan farfajiya da wannan zaɓi da wannan halitta Allah haƙuri irin nata ta fi ƙarfin ka siffanta ta da haƙurin da mu ita sai da amina har ta koma ga Allah ta haifi manzon Allah ba ta taba cewa kai ba ta dubi wani abin halatta ce masa tur ko kai co ba ta faɗa ba ko da ko wani abu ne zai sari naman jikinta ba za ta soki abun ba misali kunama da harbe ta to sai da amina ba za ta yi wa kunama nan ta yi mata ba sai dai ta yi haƙuri ta zuƙi wannan zafin da take ji na dafi sai da amina saboda wannan akalak ɗin nata a cikin tarihi ita ce halittar Allah da aka yi wanda ba ta taba cutar da wani kwaro ba ita tun da take har taba duniya kwaro ba taba cutar da shi ba ko da ku shi kwaron mai cutarwa ne za ta kore shi ne gabarinta amma ba ta halaka shi ba tana yawan cewa daga Allah muke zuwa ga Allah za mu koma mm. wannan in kana neman kalmomin sai da amina menene abin da talakanta a rayuwarta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke zuwa ga Allah zamu sannan ita ce wacce ta ɗauki irhasatu na farko ga shugaban sallallahu alaihi wasallam ita ce take tun kafin na Khadija ita take bayanin sha'anin annabtarsa da mm. kanta to saboda haka wannan dauri na ita wannan faɗi kilabiya bayan mun kora jawabai da tacewa ga ainihin da'iratul uzuma ita ce a sai da amina bintu wahabin wanda muka yi kora irin wannan jawabai nata to haka na allah ya baiwa wannan fadi ma eh, umulbanin mm. irin wannan akhlaq da irin wa'annan abubuwa ha amir mumini na maulana ya aure ta bayan wafatin sai da fatima to shi da ta zo masa da ayi su laraba suka ce umul banin mm. kamar matar da take yawan haihuwar maza duk yawancin 'ya'yanta maza ne hausawa suna cewa uwar tanko mm. wacce take yawan ta haifi namiji maza maza maza a jiri to sai da ta haifa wa imamu ali namiji saurayi saurayi guda hudu a jiri daga cikin iyayen shi ne wannan maulana abil fadl abbas mm. wannan wanda yake hamil liwa wanda kamaru buni hashim wanda yake dauke da tutar abi abdullahi al daga farko har zuwa karshe mm. bai taba bari wannan tuta ta ta fadi ba ga dukkanin halin da ake ciki ga abdullahi a cikin 'ya'yanta ta lokacin nan za ka gane cewa waɗannan 'ya'ya nata guda hudu dukkansu sun girma sun zama samari kuma sannan suna kafaɗin nan za ka same su idan imamu ali ya fito haka za ka same su inda ka san atrak dirka a tsaye haka suke tsaye a daman imamu ali da nan ɗinsa duk gugurmai da aka yi a duniya duk abu masifar da aka yi a duniya suna tara a jikin ubansu wannan mashahidu da wannan abubuwa da aka haka Allah ya ba to Imam Ali shine ke cewa Allah ya tanade ku dan Abi Abdullahi Al-Husaini ku mm. Abbas mm. Abbas alkunya sa'abil Fadli mm. baban baban Falalu to amma sunansa na gaskiya da aka masa Al-Abbasu sai ake ma alkunya da abil Fadli Al-Abbas ai ka gane to saboda haka Imam Ali ke cewa Allah ya tanade ku ne dan Husaini wani irin suna yara me yasa ya babu me tanadin da Allah ya sani ce cewa akwai lokacin da za ku same shi mm. za ku akwai ranar da za ta zo za ku tsaya tare da shi tsaya wadda irin tsaya wadda sammai da kasai za su yi mini tare da shi har ta kasance imam ali na alfahari da girman su da sama da suka kawo karfi suka zama samari dogwaye imam ali in ya gansu in ya kalli imam musaini sai ya kuka ya murmushi a lokaci daya saboda kuka izuwa yananin abi abdullahi hussein da rayuwarsa shi da kansa imamin yana zaune yana yi wa kansa ta'aziyya ai shi kaɗai ne ke wa kansa ta'aziyya lokaci bayan lokaci tun yana ƙarami ke kansa ta'aziyya shi abi abdullahi wannan ta'aziyya da muke zama muke tasa shi da kansa yake kansa ta'aziyya na riga na san cewa ni yankakke ne ba wata makawa sai an yanka ni ne kafshul fida'i ragon da za a yi fansa da shi ban shi lamarin Allah ni ne wannan kafshul fida'i mu albaiti mu ne muke karɓar hukunce-hukuncensa duk yadda suka taho mana haka muke karɓar su bin rita mm. da yadda muke karɓar su ba da nukiya ba mm. to lokacin da labarin mai makoki ya taho akan taguwa ya nufo madina ana ƙalla madinatu jaddina la takbalina birnin kakanmu kacce karbe mu madina ga mu mun dawo kacce karbe mu saboda me mu mun dawo muke ne yanzu da al'ahazan bakan ciki walkurab da ɓacin rai wal masa'ibi da musifu saboda shahidin da jininsa yake daga mm. daga daga min ala asinatin rimahi daga kwalkwalwar kan mashi mashi shine abu wannan mashi shine wanda ake hawan wanda wahashi ya jefa mm. shine mashi shi kuma kibiya ita ce wacce ake saitawa a harbi to mm. mashi babba ne haka dogo shi to wannan mashin tsinin kan mashin a can kan abi abdullahi hussein yake a tsire a yanke kuma jininsa ina dukowa ja duk duniya tana gani yanzu aka datsa kan aka dora akan mashin aka soka aka kuma daga ala asibitin rimahi yayin da kuma ga ɗansa imam zainal abidina gashi kamar wannan yana kallo ana tafiya da shi gashi a haka a daure ga kuma kan a gaba ga kuma zainab tana kallonsa ana janta duk kuma wani wanda ya shafi manzon Allah a wannan natsatsu su yarin su su kaina su duk ga su ga ƙanana suna kallon wannan mashahadi murawwa'i wanda ike girgiza wato dutse A sakhrul asam to mashahadin abi abdullahi husaini yana girgiza shi dan haka ne idan ka zo duniya sai baka taba zama kunnen ka ya saurari ashura ba ka ji majalisin abi abdullahi husaini ka zo baka san abin da kake yi ba ka zo a tabi ka tafi a tabi kunnanka bai ji abin da ake yi wa tausayi ba ba a taba tausaya wani abu a duniya ba babu wata halitta da aka taba tausaya mata irin shanin abi abdullahi hussein saboda wato girman musibo sahabbansa <coughs> irin su zuhairu bin mm. lakini irin su habibi bin zahir mm. irin su babu wa'annan mutanen haka za ka samu duk kawunansu kawuna haka an riga an zirzirga musu wato zare wannan kai ne a mulmulai na habibu ne wannan kan na zuhairu ne ibn likai wannan kan na wane to in aka tara aka jera su a jikin sarka kuma a jikin eh, eh, lilo an jera su an tsitsira su to sai kuma a ɗora a wuyan doki shi jari shi su wa'annan atrak na daular banu umayya da dakarun yazidu suna kan dokuna ga kuma doki an masa jigida da kawunan mutane yana tafiya kawunan sana haka sana haka yara mutanen gari kowa yana kallo wannan su zai al'abidin su alil akbar ɗin da ke duk kawunan sa haka suke wannan kawunan ba wanda zainab ba ta kallo ta ana kuma tafiya da ita ta kalli kan wannan nata ne tana tafiya kan na jini na diga ya an kashe an yanka sannan a gabanta ga kan imami uwa ɗaya uba ɗaya ne wanda za a dinga hanguwa daga nesa mutanen gari kuma kowane ahalil manakil wal manahil suna ana tahowa ana fitowa ana kallon ga 'yan tawaye an je an kaso su kamar da ake kamo ka kayi ka bandaki ka wannan kifi ka fito ga nan an riga an taho da su menene mawkifin abin da wa'annan 'ya'ya suka yi na umul banina ita fadima mm. alkilabiya sa'ilin da ta shiga ran da ta shiga gidan ta durkusa gaban amirul muminin ta ce tana neman alfarma a canja mata suna imamu ali ce me isa zan canja sunanki ta ce ba na bukatar raina ta daga raina idan na ga husaini ko hassan ka ce da ni fatima za su tuna babu su to kar a kiran da fatima ɓoye mun suna ya amirul na ina roƙon ka canja mun suna shi ne imam ali ke kiranta da umul bani wa yaya don a ɓoye sunanta kar ta razana kar ta ɓata ran ko kar ta sa imamu hassan ya kuka ko imamu sai ne kuka ka duba imani yadda yake tattalin abin da allah da annabi suke so mm. wai me sirri a cikin cewa zuciya za ta so husaini me sirri me dalili a ciki saboda kowane annabi an sa tsatsansa wanda zai kalla ce wannan tsatsona ne mm. kowa ya san inda matsayin tsatso yake an sa shi a cikin tsatsansa to shi manzan Allah Allah ya rubuta masa cewa imamu Hassan su zama su ne 'ya'yansa tsatsansa su ne 'ya'yan manzan Allah ne ba ba ba ba kana jana cewa ‘ya'yan ali da haka ake musu take hmm. to ‘ya'yan ‘ya'yansu hatta imam musul Kadin ma a zamaninsa ta ya ɗan ‘yar manzan Allah ya hmm. bin rasulullah ya ɗan ‘yar hmm. manzan Allah shi ko imam hassan a zamaninsa ya bin rasulullah ɗan manzan Allah imam husaini ɗan manzan Allah ya bin rasulullah me kaza me kaza saboda su ƴaƴansa ne sannan qur'ani fa qul ta'alu nad'u ana wa abna'akum bai kira su jikoki ba mm. to me kake ni so ka ce wani ne girma za ka gani a cikin girma su dan annabin da na san Alƙur'ani, kake gwarawa da sahabi ta yaya za su haɗu ba zai haɗu ba umulbanin ta zauna a wannan har izuwa. wannan rana da wannan gwarzo ya yi abin da ya yi kamar abil fadl abbas saran da abil fadl abbas ya samu a filin kamara imam hussein yana jin kuruwarsa da karasa da ya ji abil ya je kasa to shi kansa kalmar da yake faɗa a lokacin inda kana sai ka mata kuka kuka za ka fashe da ita imam hussein na zaune yana jin kururuwa abil fadl abbasi imam hussein ya dora hannayensa ce wayo allah shikenan an kare kashin bayana na gama an gama da ni shikenan ta kare yanzu dabaruna sun kare al'an kallati hilati haka ya kira da kansa ya ce yanzu dabara ta ta kare wanka sara zahari kashin bayana al'amudul fakari kenan nawa ya karye da faduwa abil fadl abbas kaninsa uba daya wanda yi yirin abin da yi a filin karbala mm. waliyin da zaka tara kudu wanda Allah ya a bayan kasa ba wanda yake da darajar gashinsa duk waɗannan hauragiyar da ake amma babu sunansa babu labarinsa ka tara min miliyan ɗin musulmin duniya a ciki har da shagunansu da malamansu wai zai ga da abbas ban babu to saboda shi bai yi shirin ba an kirkira masa falololi an jibga masu na babu gaira babu dalili falolin da ma an zalla biyu musul babu falalar gasu su suke da ita kai kana kallon aikin da suka yi wa Allah amma da su da aikin an yi musu tuwa-tuwa an magudi an cinye aikin sai wanda bai aikin ba kuma wani shi ake fara. kana da aikin da zaka a janabin wannan addinin ka kama irin aikin da suka yi wa Allah hmm? Allah ya halicci wani ɗaya kamar tsayuwar Abil Fadl Abbas bayan Imam Husaini ya Allah ya yi wannan abun dakarun samari na Allah ɗan Amirul Muminina su kai ta zo lokacin fitarsa da neman guda da yi ta ce baba watan kayi harama ne zaka kama mana ruwa kenan mu sha kayi harama su kaina baba haka ta kama a ziyalihi nan ke gefen rigarsa ina kan taguwa yana kallanta hawa yana zubo masa yana kallon halin da su kaina take yarinya karama shekara hudu ta yi futu-futu gashinta wannan fa yarinya da kake gani a kan turbayar karbala tana kururuwa ta gigice gashinta an cire mata hijabi an komai ta gigice gashinta ya zubo ta firgice ga kura a fuskarta ga nan ya zama kai ka ce katako saboda kishi leɓansu har tsagewa yake da jini in za su yi magana sirfi saboda babu ruwa yarinya shekara uku kuma me wacce take kan wannan halin kake kallanta a wannan yanayi ita ce fa su kaina mm. yar husaini dan fadima mm. ka ji zancen nan fa ita in zaka faɗi nasabarta da manzon Allah ta zaka su kaina mm. babanki husaini kakakki fadima baban kakakki manzon Allah mutum biyu ita ta da manzan Allah ita ce wai a wannan turbayar ake wa'annan abu kuma wa'annan mutanen wai su ake cewa wa'annan mutanen ma an samu dan shegiyar da yake kallon su wai mutane ne su kaina tana neman ruwa tana yarinya in ta gaya wa al'abbas wannan amsar daga bakin abil fadal abbas ba za ta fito ba a matsayinsa na kanin babanta saƙi uda sha karbala a matsayinsa da yake da wannan abin da karfin da yake ganin shi da waye babansa a duniya amma yana ganin an tsara su a wani tsibiri da su da 'ya'yansu ga sunan suna mutuwa da yunwa da kishirwa ta bar shi ta koma jikin imam husaini ta masa abba lokacin da za mu koma madina bai yi ba har yanzu ta kuma dawa wajensa mm. lokacin zamu koma haramin kakamu manzon Allah bai ba amma idan mu cikin harami Ƙishin ruwa da zafi ya yi yawa anan ta koma wajen Abdullahi dan uwansa ta ce da shi ba na kamar zan mutu ba ba ka taimaka min da ruwa in sha ta koma cikin haima kuma ta da babata tana kuka tana neman ruwan ita ba kannanta wanda ba kai ta ba suna neman ruwa yaro a hannu ɗansu dan uwanta ne kananta ne wata hudu yana ana jijjiga shi yana shashe aka manzi yana ina su ma saboda kishirwa kwana uku ba ruwa wallahi husaini wannan ruwan da kake ganin karnukan kogin furatu suna wasa da shi suna ya galgala harshen su a ciki wallahi ba za ka sha ba sai ka mutu a dagin kishirwa ibn al-arandis ya ce ayyukutalu husainun zam'anan ayyukutal zam'anan husainun bai karbala yanzu dama ashe akwai ranar da za a iya kashe imam husaini yana mai jinkishirwa kamar irin wannan a karbala wa ma'ul furati lizzara alhama haru bayan ku Furato furatu kaf gaba ki sadakin faɗi mata zara ne ibn al-ardis al-hilli ubaidullah bin zayad umar bin sa'ad wannan fa in ce muku Umar bin Sa'ad din nan fa Sa'ad bin Abi Waqas nake nufi ba eh. wannan wanda ake cewa daga cikin mu al mubashir bil jannati wannan fa Umar din nan wanda ya kashe ya sa aka shi komandar rundunar fa shine Umar Umar dan Sa'ad dan Abi Waqas fa har yanzu na ji ba gane ba eh, na'am komandar runduna wanda rindinar katifar da ta yaƙi ma Hussein ta kashe shi eh. to duk jama'ar a ƙarƙashin Umar umar bin sa'ad take shine komanda hmm. shi ya jawo wurin rundunar aka je filin aka daga daga ne imam husaini duk abin da aka yi a filin shi ba da umarni aka yi shine ka'idul jeshi shine ka'idul gwamnan kuma da aka yi wannan a state ɗinsa shine ubaidullahi dan ziyad da umarni da gare shi daga umarni daga majalisar koli ta shugaban kasa ta yazid dan ma'awiya shi ya bai wa ubaidillahi bin ziyad umarni umarni na gare ka shine ina neman kan husaini a kawo kansa a kashe shi sharru katalatin mummunan kisa nake so ba wai kisa na wani haka haka nana ba sannan ubaidullahi bin ziyad ya dora kwamanda wanda zai yi wannan aiki shine umar bin sa'ad in an zo a lissafin ka asharatul mubashir ne bil jannati yana daga ciki to da irin wannan mukamin ne na boge za a cire kai dan sahabi da kai shuruwar kafu mm. to ya rate ka ce dan sahabi mun yadda eh, mana kana so ka ce mai daraja ne eh mai daraja ake nufi a ce kenan a kama baki gaba da dan sahabi ko saboda ka a taba sahabi to shi kuma dan annabi fa shi kuma a a a a to shi wannan kace sahabi ne a kare shi amma shi kuma sahabin fa dan annabi ya kashe saboda ka zama uh, uh, uh, tubani kake cewa wai kuma ai to ai dan sahabi ne au idan aka fito in mutum ya kwaba dan wani ne shi sai a yaya kuma kwaba ta zama akan dan annabi eh. ita ake ita ake nemo mafita ake nemo makama na iya zo aka zo aka shiga cikin wannan abu abul fadl abbas hankalin sai tashi ya rikirkice akan cewa in zai mutu sai ya kawo wa'annan yaran da suke jijjiga kafarsa suna kiransa da suna baba ya kama sura sai ya ba su ruwan sun sha ya nufi kogin furatu dinnan ya tarwatsa wannan wato rindina ta ta umar bin sa'ad sai da ya isa ga kogin furatu ya ajiye kirba turin da ya zo zai ɗebi ruwan nan ya kamfaci ruwan furatu saboda jin kishirwa da yake ya kai hakan nana ya waiwaya ya kalli haimar abi abdullahi hussein sai watsar da ruwa ya kalli sama ya ce wallahi ba zan sha ba ko zan mutu wallahi ba zan sha ba abil fadl bisa ba za ka sha ruwan nan ba maulaya hussein dan ali dan faɗi mutun zahara banu zahara ina zaune da shi da ƴaƴansa bai sha ba ni in je ga kogin furato in sha wallahi ma haza fi aludini wannan ba aikin addini na bane addini na bane zama haka ba in riga shi shan ruwa tare da wannan hali na cewa ina cikin yanayi da ya kamata in sha ruwan saboda ni magashi zan mutu na kai ga ruwan tambayar da nake yi mu da ba nan imam Husaini ba kaman ko ko bayan sa ba mu zama ba kuma mu ne muke lakwalako da harkar sa irin wannan ji abin da kanin sa wanda suke uba daya ji irin haƙƙin sa da yake fitowa yake nunawa eh, saboda kai dauki wannan kirba tulu ya cika ta da ruwa ito umar bin sa'ad yi wannan kata'ib tsawa akan cewa idan suka bari abil fadil abbas ya kai kadara kadara daya digon ruwa daya cikin rindunar yazidu wallahi sai tashi daga aiki inda ka san zakuna haka suka tasawa abil fadil abbas majajjawa ana kadata ana jifan abil fadil abbas da ita farkon abin da aka fada aka fasa tulun ruwan ruwan ya tarwatsa a hannunsa ga kuma tutar imam Hussein a hannunsa ta yakin Karbala ga baki ya nemi ya rike tulun kafin sa fasa shi da hannunsa daya tuta tana hannunsa kwaɗe ba zai ba zai daita ba aka sa hannu aka daki inda tulun yake fashi al'abasi shi ya sa takobinsa ya datsa wannan hannun nasa ya maka faɗa sai ga hannun abil fadilla abbas na wanda ya rike wannan sai ga sha ƙasa jinin sa yana kuma zuba a nan wajen tutar imam hussein tana hannunsa inda ka san wato eh, sa zama mu an zo su yi a yanyame guri haka mutanen da suka yanyame abil fadalla abbas ba wanda wannan yana su kansa da mashi wannan yana saransa wannan ya sa abu ya daki kansa har sai da kwalkwalinsa wanda yake da shi na yakin nan sai da ya faɗi suka daki manjararsa a nan wajen suka saka wani duka a nan wajen kafaɗarsa suka sauke masa kafaɗa sannan suka sare wannan hannun nasa na dama ya koma ya cafi tutar abi abdullahi hussein da haƙora a haka ina rike da ita ba wannan hannun ba wannan hannun kamar da aka kamar da Jafar Dayar yake hmm. jininsa kuma na zuba a kan dokin da yake kai shi kansa dokin sai da ya hmm. koma inda ka san kada shi aka da zabibi ja haka dokin abil fadl abbas ya koma saboda jininsa har sai da abil fadl abbas ya je ya je kasa kuma saboda duka da guduma da abubuwa haka sai da suka kifar da shi a kasa sannan aka samu wanda ya zo caka masa mashi ta bayan sanan to shi ne faduwar da ya kwallawa abi abdullahi al ya kira idanuwansa babu gurin da yake gani domin sun cika da yashi kuma jini ya daskare a guraren baya gani hatta hawa alal ya faɗi akan ƙasa ina alaikamin ni salamun lahiya abi abdullahi al-husaini abincin Allah tabbata gare ka yanzu dan uwana na yi kokari kuwa a cikin haƙƙinka idan sa arfe baya ina kwance yanzu dan uwana na yi kokari kuwa yanzu sai da zahara za ta karbi yanzu kakanka manzon Allah zai karbi wannan abu da nayi la ilaha illallah la ilaha illallah imam Hussein ji kururuwa ta Abul Fadl Abbas ya fito daga cikin ya fito a gigice ko abin hawa imam Hussein bai hau ba ga abil fadl abbas a kwance jabe jabe da yashi na karbala ya dubu dubu a cikin jini hannaye duk guda biyu an sare su ko ina an rauna a jikinsa kuma jini na zuba a cikinsa ina kwance kwanye sanan an fasa ta da al'amudi sai jin wani ya yi a jikinsa yana kamar zai taba shi ya ce ba na ganin ka ko me kai ina haɗa ka da abin da kake bautawa ka yi min haƙuri kafin ka yanke kaina na san kaina za ka ɗauka saboda ya san al'adar mutanen shine duk wanda aka shi sai an datsa kansa ai a gabansa ake datsa kan yan uwansu ake ratayawa ai sun sani dama ka'idar abin yadda yake ba harka ce ta tamsili ba wacce manzan Allah ya hana wacce suka yi ta tun a udu ba sun yi ta kan hamza ba kamance a harkar ne kwarai kuwa kuma ka tutar da Abu Safiya ne ya zo wannan baka tutar ba ta ce a ran Karbala ka ce ita ce ita suka fito ita tutar da aka yaƙi manzan Allah a hudu ita ce a wannan ranar ita ce a sama take filfilawa yi ai dama jawabai ne ai eh, eh, eh, ramo gayya ake yi manzan Allah a yau a Karbala ai Karbala ka duba abubuwan da annabi ne ai to anan ne zaka san wa'annan wa'annan bayan Allah babu irin su in ma ka zo baka gano su ba to ka tafi an mansura ka gano al'amari yadda yake shine wa'annan ranaku da suka zama nan nusratul islam ranar uhudu da hunainu da badar <coughs> ka san duk wa'annan abubuwa su ne suka suka bada ci gaban eh, nasarar musulunci a zuwa yau ko inda ba wannan badar da hunainu da uhudu ba samu nasara ba yaya addini zai yi a yau to kaga ga ramuwarsa ana yi a karbala to izan ashe wa'annan wanda ake ramuwa a kansa a karbara su ne masu addini mm. to inda inda inda ba su wani aji a nemi wasu ban ai a kansu ba da amfani su ne masu addini kenan an zo an yi a kansu an rama abin da aka yi a badar da hunainu da su handaku da a kansa aka zo aka yi kai an ji an nemi wa aka nemo daga cikin shugabanninka an ma san shi ga masu abu ka yi min haƙuri in ga ɗan mahaifina Husaini ɗan Ali ina so so ɗaya in ji shi a jikina kakka yanke kaina kai min haƙuri na haɗa ka da abin da kake bautawa Imam Husaini ya fashe da kuka ya ce Abbas ni ne ɗan mahaifinka ne Husaini ya ce ya abi abdullahi husaini ba ni da hannun da zan taɓa ka gashi lokacin da zan rungume ka in yi mu'anaka da kai in sheki gashin ka yayi amma Allah bai bani wannan dama ba ba mutuwa ta nake ji ba hannayena da bani da su wanda zan rungume ka gashi ina cikin wato sa'atul akhira sa'o'ina na karshe da zan koma ga Allah amma ni da hannun da zan rungume jikinka a jikina duk ƙarshen inda wani masoyi zai rabu da masoyinsa zai rungume shi ne amma ni Allah bai bani ba magana ta da kai shi ne ya Husaini halwa fet shin na yi ƙoƙari na ƙoƙarta ma'ana wannan sare hannaye da wannan abu wanda aka yi na taɓuka wani abu kamar haka yake ce masa na taɓuka wani abu ice da shi wa fita ya abul fadli kai yi abin da ya fi sannan wato kuka mai shashshika ya zo wa abi abdullahi sun shi ne ya ce to al'an kallata hilati al'ana shamatu bi a duwi hakika maƙiyana yanzu sun min dariya na gamu da shamatu al'adai yanzu maƙiyana za su yi min kuka za su yi min dariya ƙarfi na ya ƙare an karya ƙashin bayana haka na ran abdulfadar abbas ya fita gawarsa wa'annan mutanen bayan tashin abu abdullahi ba su bar gawar abi abdullahi abil abdul abbas ba sai da suka suka dinga daddatsa shi gida gida da wuka kuma aka samu wannan pieces su shi suka yi masa ma wannan ya dauki nan dinsa wannan ya dauki nan din wannan ya dauki nan sa na dasa to lokacin da anna'i ya dawo madina suna ana yin wato makoki ah, ana faɗar abin da yake faruwa a cikin karbala ana ah, ana abu sai ga umbul bani babarsu yaran nan duk sun mutu Kowane an kashe shi a kai kansa a rataye ga kan abul fadl abar ga kan kaninsa abdullahi ga kan wannan aunu shi ne na ukun su aunu da ake ce masa haka na ummul banin ta fito tana cewa ita yau kan ma a kira ta ummul banin ne azab Allah ki laki la'ajar ya ummul banin Allah ya baki hakuri Allah ya baki lada da danki Abbas ta ce wani Abbas nake tambayar ku akhbirni anil husain kuma labarin Ali abdullah ilaha illallah waye abbas kuma waye abbas ku bani labarin ina husain yake nan lafiyar salau ko koyaya. yaya sai mai ba da labari annai sai ta ga kuka da hawaye yana sa ba zai iya faɗa ba ta kama wannan ta ce ba na labari me labarin husaini ya labarin husaini azaman lafi lakil ajar ya ummul banin Allah ya baki lada da aunu danki Allah ji kansa ta ce waye audu ta san fatan ana gaya mata cewa an kashe shi ne ba ruwanta da mutuwarsu a ba ta labarin yaya abi abdullahi al-husaini to daga nan umul banin ta yi wa'annan baituka la ta duwanni wani waiki umul banin to zakiri ni bi arisul jun ta dinga ambatar wato yanda 'ya'yayanta suke kai ka ce ashbal ne 'ya'yan zakuna ne take cewa ita amma ta riga ta san cewa 'ya'yan nan sun haifu mutukar su ya fita akan Hussein dan Ali ne kan mm. faɗi mutum Zahara mm. wannan ita ce wato matar Imam Ali bin Abi Dalibin wanda take da irin wannan eh, mihrabin tananan in ka je ziyartar ta yanzu ita umul banin ita ce in kai walima ka ambaci musifun sha'anin umul banin babu inda zaka nemi bukata wajen Allah Allah bai maka ba mace ce waliya wacce babu irin ta saliha ta kuma haifa abdalu daga cikin kudubai irin wa'annan hmm. kamar bani hashim a ce ɗanta ne a mutuwar abil fadl abbas ne sai da imam hussein ya shashaka ya suma har sai da ‘ya'yansa suka kare shi haka lokacin nan ba a kashe su ba saboda wato tafiyar abin sai zama fili ya kasance babu kowa daga cikin gwaraza sai yara 'yan shekara goma sha bakwai sha hudu sha biyar ayan abi abdullahi da su kuma sa alilu akbar su alkasim dan imamu hassan da makamantan duk ga sunan taron su ne amma dukkanin wani zuwa an kashe ba kuma wanda abi abdullahi husaini baya wani zai daga kan wani wani gawarsa akan gawa wani dukkanin su sar'ani ga sunan an kashe babu kai an yi laye da su ta wanda ke da kai dukkan waɗanda ya gani na sahabbansa din nan sahabi din da yake faɗa sahabbai na a Karbala kaza kaza kaza ba wanda yake da kai shi yana kallon wannan musiba shi abi abdullahi husain sai da ya koma cewar waɗanda baya so su fita sun suna neman izinin fita ya'ya wanda ya haifa a cikin cikinsa saboda magana ta kare dukkanin iyayensu da kannan manya-manya shi zuhairu bin wani shekarar shekararsa tamanin yana daga cikin sabon manzan Allah shi Zuhairu duk yaƙoƙin da Imam Ali ya yi tsakanin Sifiru da yaƙin Naharawa da yaƙin Jamal da Zuhairu yake yi duk da ike da shi wanda bai je ba shi Zuhairu shekara 80 da wani abu ya girma ya Musa ne a wannan zamani sosai tije ne amma haka cikin dare Imam Musa ne ya same shi ya ce ya Zuhairu na yi maka izini wallahi na yafe ma har ga Allah kuma zan jira ka a tafki imam Hussein ya kama hannun Zuhairu ce zan jira ka a tafki wallahi ni zan shayar da kai tafi gida Zuhairu ya ce ya Hussein ni kake cewa in tafi gida in baka nan wallahi ya Hussein tun ba haife ka ba da san haƙƙinka wallahi ba zan ji ƙanshin aljanna ba in na barka wannan na fara bari ma tukun na ka mutu sannan ni aka shi wallahi ba zan ji ƙanshin aljanna ba ni ina nan bar raina ranka ya fita sannan ni raina ya zo ya fita wallahi ba zan ji ƙanshin aljanna ba ita ai ba misali na ake gaya wannan ba ni kam sai na gana ajiye raina kafin naka tukunna to shine abi abdullahi yake ce masa a ƙarshe ya je ya yi masa alkawarin shi zai shahid da shi ce wallahi ko me za ka yi ko me za ka gaya min ba zan baka ba wallahi ce zan mutu ina jin kunyar mahaifiyarka a ce ga zahara sai da na bari aka kashe ka sannan ni aka kashe ina soyayya ta da su take ce hausa da baka tana shekaru na bane tamanin da na kare a cikin ku kakanka da shi ne zamani ba abin da ban bayar sauri da shi wannan saurayi duk ya kuna ban taɓa bari wani abu ya samu manzan Allah ba sai da ƙarfi na ƙari haka yi min shaida haka na yi buga da mahaifinka ya bar duniya ne min shaida wallahi sai ka min shaida kai ba zuhair bin lakai ka taɓa jin sunansa ko a duniyar musulunci an gama shi na cikin shahunnai <laughs> ba zai ba cikin shahunnai ba wani abu na gaskiya wanda suka yi wa Allah bajinta ba za ka san su ba kai ba za ka san su ba to waye zai gaya ma labarin su bayan an an da su an musu ɗanyi sijil an ɗaure su an dabaibaye su an jifa da su kawai saboda ba ba sa cikin tsarin siyasa yanzu wannan wannan zuhair din nan yaushe za a yi maka bayanin zuhairu sunansa ma ka gama zamanin ka shekara talatin za ka yi hamsin arba'in kana rayuwa a duniya wannan musulunci a najeriya ba ka da labarin zuhairu su to ji wanda allah suka yi wa'annan rana zafin mutuwar su nan sai da imam musaini ya koma yana ce gawo su yake dagawa ya daga gawo wannan tashi min zuhairu tashi ka taimake ni husaini fa ya ku sahabbaina kuna ina ne ina kiran ku ba za ku amsa mun ba da can na kiran ku ku taho gaba na ku faɗi ku ce labbar ka sai jiyo mola amma yanzu ina kiran ku bacci kuke ne ya daga wannan yana kwance ya mutu a filin haka abi abdullahi hussein din gayi bacci kuke ne niyamun antum tantabihun in bacci kuke to ku tashi mun ku farka ma ahadi kuma an nusrati tuqassirun ban yi ban yi alƙawari da ku cewa za ku gajiya ga barin taimako na ba alƙawarin da muka yi za ku kai har ƙarshe Zainab tabtu sai Abi Abdullahi Hussein su wa kake kira sahabban ka kake so kai magana da su sun mutu dukkan su ga sunan sara a Karbala Abi Abdullahi ce Zainab na sani na san sun bar duniya Ubangiji idan ka tokari nasararka ga barinmu to ka ajiye mana ita ta zamanto matakinmu na alkiyama wanda babu ilimin wanda yake da wannan matsayin in kunta habastar nasara anna in ka tare mana nasara a wannan filin a yanzu kaji ba to imami a filin karbala kuma ba kowa wa'annan alkasim ya fito haka abi abdullahi Hussaini ya ci to ice baba in ban fita ba wai zai fita yanzu sahabban ka duk wane ga zuhairu can a kwance yara ne fa'in shekara sha bakwai suke gaya abi abdullahi Hussaini haka wannan mai wannan magana fa ɗansa ne ɗan imamu Hassan. shi kuma wannan kanin babansa ne imamu husaini uwa ɗaya uba ɗaya babansu su ya rasu ba san kowa a duniya ba wannan shine halifan manzon Allah kuma shine babansu ko shine imamun zamanin su su kuma yara ne samari kuma a hannunsa suka taso shi ya rike su saboda 'ya'yan imamu hassan da ya rasu imamu hussein ne diba sai ya hada kuma da 'ya'yansa su zai na abidi ne kenan sa alila aka bar 'ya'yansa to ga su alkasim kuma 'ya'yan imamu hassan ka gane to duk a haɗa suke to su ma kan sun kauje su goma sha bakwai yara samari jikokin na na fadima ba wanda ba a yanka kansa ba har wanda ya fi kowa kama da manzan Allah an yanka shi an kuma datse kansa to shi alil aka bar haka haka imamu rida'i mayafinsa ya shimfiɗa ya dinga tattara namansa haka ya kawo laila haka ya kawo laila naman alil bar. a haka a haka gunduwa gunduwa Dan daddatsa shi suka dinga yi kaga idan dan adam ne wannan zai iya hauka cewa wanne saboda girman mm. masifar wannan fa tun safiya ake wannan abun har rana ta tsaya ta tartantar ana wannan yankan a wannan mahauta ta ta ta ta ƴaƴan manzon Allah ana ana mm. ana gidda su to sai da aka zo jallin da abi abdullahi sai kuma zaman to ayan sun kare kaf gaba ya ga mutuwa ayan kaf gaba ki a gaban sa kuma ba wanda ya mutu hatta jariri ba su bar masa ba wannan abdullahi rabi sun kashe shi kisarsa mashahuriya ce kun gane yadda aka aka kisan abdullahi rabi da abubuwan da ya faru da abun tausayi da bakin ciki da kafirci tsarar da ya bayyana ga nau'in na mutane akan kisan abdullahi rabi wai ka kira wa'annan mutane da sunan musulunci ma kisan abdullahi rabi ya nuna maka cewa ba musulmi ba ne musulmi ba zai iya yin abin da aka yi akan abdullahi rabi ba imami dole sai dai inemi cewa alamin nasirin yin surra babu kowa ba wanda zai amsa babu shin yanzu babu ragowa wanda zai taimaka mana ne babu wanda zai taimake mu a wannan waje babu na Hussein ne koma cewa alaman yukaddimu li jawadi waye zai kamun doki na tun hautun da alamar ya kai karshe alaman yuqaddimu li alamata harbi waye zai ban kayan yaki in sa silke da da da da da da da duru'u da mashi rike? Zainab ta fito tana kuka tana cewa ma ajila da ni wa ma aksa kalbi tun da nake ban taba ganin mace take da zuciya kamar dutse ba irina wace yar uwa ce za ta dauko wa dan uwanta dokin da zai hau ya mutu yau masifa ta kai ni zainab in kamo doki in ba abi abdullahi hussein ya mutu kuma na san mutuwa zai ya zan yi mana da wani zaɓi a wannan wajen da aka ɗaure mu hawan sakan doki zainab ki yi juyayi da juyayin ubangiji idan na mutu karki yaga kayan jikinki karki buga kanki akan dutse ke zubi da hawaye ke kuka kawai amma kake kururuwa ta ce yanzu ne abu ya kai ka dinga duban idona kana bani labarin tafiya in kai mutuwa za ka yanzu ta ce to Zainab yaya abin yake in ba haka zan gaya miki ba ah, yanzu ne ka annaka istaslamta lil maut shikenan ka miƙa wuya na miƙa wuya ta yaya ba zan miƙa wuya mutumin da ba shi da wanda zai taimake shi ba da kowa ayana da sun mutu Zainab in ki miƙa wuya da mutuwa ta yaya ba zan miƙa ba ana ba wanda zai taimake ni ba da kowa a wannan fili ko mutuwan nan abu ne dole sai na yi ta amma ki sani almauta a min rukun ari mm. wal'ar a wulamin min dukhulin nari mm. ni dai da in yi abin kunya irin miƙa wa yazidu wuya na in ce na yadda halifan manzan Allah ne na yadda musulunci haka yake to gwarin mutu gwarin mutuwa hmm. ita kuma mutuwar gwarin ita da mutum je shiga wuta ka biya yazidu dan ma'auya ka sha halifan manzan Allah ka je ka ce da manzan Allah ni annabi ya haife ni sannan kuma yanzu ma ruguza ma addinin ce na yadda da khilafancin yazidu dan ma'auya ba zan yi ba ke zainab kin sani hayata min zilla mm. ni da ke kalmar mu ce wannan mu ba za mu taɓa kaskantawa ba za mu yadda da kaskanci ba hayata min zilla ba za mu yadda da kaskanci ba matan suke da bani hashim 'ya'yansa mata wannan ta zo ta kama hannunsa ta tsotsa ta sumbace shi wannan ta kama mm, mm, mm, goshinsa ta sumbata wannan ta sumbaci idaniyarsa wannan ta kama hannunsa ta kisi wasu su je kafafunsa yana kan doki tsotsi kafarsa suna kuka imam hussein ne waiwa ya ce da su kai na ce kin kusan fara kuka su kai da bayan zuba ne sai dulu ba'adiyya su kai na tafi alimi min kilbuka a izal haimamu da hani kukanki su kai na bayan zai zama dogon kuka zaki zai tsayi a kukan naki su kai na nan gaba idan mutuwa ta lullube jikina la ta harki su kai na yarinya ce ke gaya mata yasa ce kakki kona zuciya ta yanzu da yin kuka a gabana su kai na mutukar dai akwai rai a cikin jikina ma dama minnil ruhu fi jisumani matuƙar na da rai to kake kona zuciya ta da yin kuka ma'ana kukanta yana kona zuciyarsa eh. imam Hussein yana son yara ya zama musu sanadi danginsa kaf ga baki daya a jikinsa suke a makale a suke rayuwa kafin a kashe shi duk dangin bani hashim da abin da annabi bari ba ba wanda ba a jingina ke neman husaini ba shi sa da ya fitan nan suke ɗora hannu a suna cewa ya himana ya madogaran mu ya mai kare mu in ba ka nan kuma yanzu waye zai gunwa za mu koma ba mu san kowa ba sai kai zainab ta kama kirjinsa ta rungume shi kafin ya tafi in ka tafi ka bar ni da wannan ya tamu ali muhammadin ya zan ya ce allah na tare da ke ya zainab mm. allah na tare da ke a haka kuma abi abdullahi al ya fita firin karbala kuma wanda yake sai mai wannan sai sai insha allahu zaman mu da zamu na biyu to daga fitarsa za mu dora kuma salawatu ala muhammad wa ala muhammad Allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad Yeah.